Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a shida ga watan Nuwamba na shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gargaɗi babban sakataren fadar shugaban ƙasa cewa a tabbatar da an gyara asibitin fadar shugaban a cikin wannan shekara domin duba lafiyar shugaban ƙasa da manyan jami'an gwamnati saboda su daina zuwa ƙasashen waje domin neman lafiya. Sannan za ku ji cewa gwamnonin arewacin Najeriya sun ce sun sha alwashin haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya da sauran masu ruwa da tsaki. baki wajen magance matsalolin da masu zanga-zangar 'yan suka yi korafi a kai. Muna kuma tafe da rahoto na musamman kan harin da wasu masu ɗauke da makamai suka kai a wata makaranta da ke garin Limbe a Kamaru. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi, yayin da kur'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kur'un da ke tsakaninsa da shugaba Donald Trump. A halin yanzu, Biden ne ke kan gaba a yawan kur'un da jama'a suka kada da kuma kur'un wakilan zabe inda yake da kur'u 253, Trump kuma na da 214. Dama ana buƙatar kur'un wakilan zaɓe 270 ne don samun nasarar wa'adin shekara hudu na shugaban shugabancin Casar ana ci gaba da kidayar kur'u a jihohi hudu da za su tabbatar da wanda ya lashe zaba a arizona da nevada da pennsylvania da kuma georgia inda kusan duk biden ne ke kan gaba a tsarin wakilan da ke tabbatar da wanda ya lashe zaɓe na amurka da ake kira electoral college da turanci dan takarar da ya samu mafi yawan kur'un jama'a a kowace jiha banda jihohin maine da nebraska zai samu duk kasan kur'un wakilan jihar da ake rabawa bisa ga yawan jama'ar jihar Ƙasar Rasha ta sanar da samun mutane ashirin da suka kamu da COVID-19 a yau Juma'a, adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda a ƙasar. Dmitry Peskov, wani mai magana da yawon fadar Kremlin, bai ba da ƙarin bayani akan matakan da jami'an lafiya za su ɗauka ba don daƙila ƙaruwar yaɗuwar cutar. Yayin da aka samu sama da mutane miliyan 1.7 da suka kamu da COVID-19 a Rasha, amurka india da brazil ne kadai kasashen da suka fi kasar adadin waɗanda suka kamu da cutar india ta sanar da samun adadin mutane 47,000 da suka kamu da covid-19 a yau juma'a to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotannin kafafen yada labarai sun ce an sako malaman makaranta sha ɗaya da aka sace ranar talata a wasu makarantu biyu mallakar wata majama'a da ke magana da harshen turanci a arewacin kamaru a yammacin jiya alhamis wasu mahara da ba a san ko su waye ba su ne suka sace malaman suka kuma yi garkuwa da su a ranar talatar da ta gabata a lokacin wani samame da suka kai a makarantun a garin kumbu babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai samaman a cewar cibiyar abadolu Samuel Funky, shugaban majami'ar Presbyterian a Kamaru, ya ce ba a biya kuɗin fansa ba kuma majami'ar da ƙungiyoyin malamai ne suka matsawa maharan lamba a kan su sako malaman. Sace malaman dai na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kai samame a wata makaranta da aka fi amfani da harshen turanci a yammacin Kamaru inda suka kashe yara bakwai. ya zuwa yanzu dai ba a samu wani tabbaci ba game da yin kaman da ke da alaka da hare-haren makarantar a jiya alhamis majalisar dokokin kasar habasha ta amince da ayyana dokar ta ɓaci tsawon wata shida a yankin tigray da ke tawaye a arewacin kasar inda gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar da farmakin soja duk da kiraye-kirayen da ƙasashe ke yi na ɓangarorin biyu su hau teburin sulhu don kaucewa yakin basasa A shekaran jiya Laraba, Majalisar Ministocin Kasar ta sanar da kafa dokar ta ɓacin. Sa'o'i bayan da Prime Minister Abiy Ahmed ya ba dakarun kasar umarnin su yi fito na fito da 'yan tawayen yankin a matsayin mai da martani akan mummunan harin da aka kai kan wani sansanin sojojin gwamnatin tarayya a Makele babban birnin Tigray. gwamnatin abi ta ɗora laifin bada umarnin kai harin kan jam'iyyar tplf ta tigray da ke iko da gwamnatin yankin Gwamnatin Tigray ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakaran Habasha sun yi wa wasu wurare a kusa da birnin Makela ƙawanya. Wani wakilin muryar Amurka a yankin ya ce ya ji ƙarar jiragen saman soja na wucewa ta birnin da misalin karfe uku na rana agogon yankin. Gwamnatin tarayyar Habasha dai bata ce uffan ba game da rahoton harin haka kuma muryar Amurka bata tabbatar da kai hare-hare ta sama a yankin ba. To a gaida Maryam Dauda wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta gargaɗi babban sakataren fadar shugaban ƙasa wato Malam Tijjani Umar akan ya tabbatar da cewa an gyara asibitin fadar shugaban a cikin wannan shekara domin duba lafiyar shugaban ƙasa da manyan jami'an gwamnati wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da cikakken rahoton Fadar shugaban ƙasa ta gabatar da kasafin kuɗinta na shekara 2021 wanda ya kama naira biliyan goma da 19.7 wanda daga ciki aka ware naira biliyan ɗaya 1.3 wa asibitin fadar shugaban ƙasa. To ko waɗannan kuɗaɗe da aka ware za su isa a yi wa asibitin irin gyarar da zai hana shugaban ƙasa da mukarrabansa zuwa ƙasashen waje neman magani? Ga bayanin da babban sakatare a fadar shugaban ƙasa tijani Umar ya yi. Dama a cikin shirin asibitin akwai bangare musamman na wanda zai rika lura da manyan kasa gaba daya saboda haka kuɗin ne ba su isa ba shi yasa su kwamiti suka ga cewa ya dace da yake abu ne da yake da mahimmanci gare mu gaba daya kasar manyan mu su zama da cewa ba sai sun je wani gu ba wani abu ne wanda zai mana daɗi sosai a saboda an cika kace na ce akan wannan so tunanin kwamiti ne kuma mu muna tsammanin cewa idan muka aiki tare da su gaba daya za mu iya samun biyan bukata ƙasa kuma za ta samu Baya ga haka, shugaban kwamitin tabbatar da daidaito da alaka a tsakanin bangarorin gwamnati, Sanata Dan Jumala ya bayyana rashin jin daɗin sa akan yadda aka yi watsi da wannan bangare na asibitin da ke fadar shugaban Najeriya. Yana mai alwashin cewa a shirye kwamitinsa yake na ba da gudumawar da ake bukata domin samar da kuɗaɗe da za su inganta wannan asibiti domin ya gogayya da kowane irin asibiti da ke fadan shugabannin ƙasa a kowane yanki a cikin duniya. danjumala not up to standard that we can say this hospital belongs to our president of this nation. ya ce yin haka zai kare martaban shugaban kasa da mukarrabansa amma ga kwararren likita mai zaman kansa Dr. Abu Yazid yana ganin ba lalle ne wannan bangare na asibiti ya biya bukata a dukkanin lokuta da shawarar da ya bayar. Abin da zai iya hanawa kurin shine a yi doka wanda za ta hana kowa wanda yake rike da ofishin siyasa ko wani babban ofis wato kamar babban darakta ko dg da chief executive na ma'aikatan gwamnati sai sun zo asibitocinmu an gansu idan abin da ya fi karfinsu ne likitocinmu a nan su ba da takardar referral kenan zuwa wata ƙasa amma idan ba haka ba abin da zai sa su tsaya domin su samu magani a nan najeriya abin jira a gani shine yadda za a inganta wannan asibiti da ke fadar shugaban ƙasa domin ya hana shugaban ƙasa da mataimakinsa da iyalansu da mukarrabansu zuwa neman magani a kasashen waje Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda. A lokacin taron kungiyar gwamnonin Najeriya da suka gudanar ta yanar gizo a karo na 21 tun bayar bullar annobar coronavirus. Gwamnonin sun sha alwashin haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya da sauran masu ruwa da tsaki wajen magance matsalolin da masu zanga-zangar 'yansa suka yi korafi a kai tare da danganta matsalolin da rashin daidaito ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. wakiliyan murya amurka daga abuja halima abdulra'uf ta aiko mana da rahoton A yayin taron da ta saba gudanar ta yanar gizo karo na 21, kungiyar gwamnonin Najeriya ta yi nazari akan zanga-zangar NSAS tare da ayyukan da suka shafi yadda aka raba tallafin annobar corona coronavirus da dai sauran mahimman batutuwa. Tana mai cewa koke-koken matasan Najeriya baya rasa nasaba da rashin daidaito ta fuskokin zamantakewa da tattalin arziki kuma za su yi duk mai yiwuwa wajen tsare rayuka da dukiyoyin 'yan kasar da ma hukumomin tsaro. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi a yayin taron ya ya danganta matsaloli da aka fuskanta a yayin zanga-zangar da rashin daidaito yana mai cewa dole ne matasa su rinka yin tambayoyi akan batutuwan da suka shige musu duhu amma ta hanyoyin da suka dace saboda haƙƙinsu ne. Part of the conditions of, of usefulness is to ask searching questions from those who have the responsibility to organize, to govern and govern properly. The youth must continue to ask questions. But in asking questions, they must organize organize and stop agonizing. Shi ma shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya yi bayani akan abubuwan da suka mayar da hankali a kai a lokacin taron. Taro ta ce a lura musamman da birnin tarayya na Abuja domin in aka fara kar a bari ana bata dukiyoyin gwamnatin tarayya ga baki daya. Taro kuma ta ce a gode wa su majalisar tarayya wanda shi shugaban su ya zo ga baki daya shi Senate President a kokarin da suka yi da hudda da jama'a da kuma hudda da da matasa aka magance wayansu abubuwan da zai wuce iri da inda aka gani kuma aka ce a yi magana wanda kuma hada shi da addu'a kuma bada murni domin a samu magancewa tsakanin rikicin da ke tafiya tsakanin malamai na jami'a domin a samu yara koma makarantu gabaki daya haka kuma ka yi maganan manyan addinai gabaki daya domin a lura da abin da za a faɗa da kuma an ba su an musu godiya domin kokarin da suka yi suka magance abubuwa na matasa gaba gida a lokacin wannan zanga-zanga a cikin tafiyan da aka yi taro ta nada kwamiti wannan kwamiti na daya wanda za a rure da harkan da kuma amfani da sarakuna wannan kwamiti tana da sarkin lafiya mai mataba sarkin lafiya shine zai shugabanci wannan kwamiti da kuma mutane biyu daga majalisar tarayya da kuma ɗaɗɗaya daga daga jihohin da muke da shi na arewa mataimakin shugaban kungiyar gwamnonin najeriya kuma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwar ya yi ƙarin bayani game da a karamin kwamitin nec da kungiyar ta kafa a yayin taron gaggawa da suka yi a ranar 26 ga watan oktoba yana mai cewa aikin kwamitin ya kunshi tattaunawa da matasa akan su kungiyoyin fararen hula shugabannin addini da siyasa domin samar da sabon tsarin tsaro a kasar da karshe dai mambobin kungiyar gwamnonin sun yaba wa gamayyar kungiyoyin da ke yaki da annobar covid-19 wato covid sakamakon gabatar da hakikanin gaskiya akan abubuwan da suka faru dangane da rashin fahimta da aka samu akan batun rabin kayayyakin tallafi a matakin jihohi halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Matsalar tsaro dai a bangaren 'yan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru al'amuran suna sake ta'azzara. Har yanzu dai 'yan bindiga daɗi suna ci gaba da aikata aika-aika tunda ɗalibai suka koma karatunsu ne dai masu ɗauke da bindiga suka sha alwashin cewar za su gurgunta harkokin ilimi a wannan bangaren da kuma sha'anin noma da kiwo har da tattalin arzikin na 'yan kasuwa sai dai wancan makon ne dai maharan suka yi kaca-kaca da waɗansu ɗalibai a birnin kumba kana wannan makon kuma suka karkata akalansu a birnin limbe da ke wannan shashin an suka yi wa ɗaliban makarantar zindir kuma suka fafare su zuwa da jinsu, sannan suka yi abun gaba da malaman makarantar kana sun koma ta bangaren jihar baminda an da nan ma suka kona wata makaranta kuma suka kashe waɗansu su makiyaya sannan suka yi awon gaba da dukiyoyinsu alhaji mutari da mai faɗa a jini a bangaren na 'yan aware wato wannan wanda muka jinnan ya faru yanzu a wani waje na na kiran shi tamro a ndu nan kuma a cikin bamin da a cikin northwest region nan yake wayannan borori an same su hudu yara biyu da mace daya da namiji guda daya eh, bawa sunan namijin wanda sun harbe su sun kona su a cikin kona wayansu daga cikin su a cikin daki sun kashe musu shanu da kuma eh, awakai sun kona gidaje wajen guda uku a wuraren to haka abin yake faruwa wa fulanin nan kamar dai ana nema dai a karasar da su na bayan kasa to wannan aika-aika da suke da wa'annan yan bindiga daɗi suke aikata abu ne na allah wadai da kuma muna kiran duniya ga baki ɗaya majalisar ɗinkin duniya eh, au na kungiyar eh, afirka nan human rights watch da sauransu duka su saka baki ganin cewa tsayar da wannan aika-aika da yake faruwa a nan na nahiyar northwest and southwest saboda abin ya fi karfin gwamnati gwamnati ta za ta saka tsaro saboda a koma makaranta gashi an koma makarantu amma ina yan bindiga daɗi kullum suna kai hari makarantu sun kai hari can kumba sun kashe yara bakwai an samu an kai hari kuma a limbe wanda aka samu yara ka tsare ce su haihuwan iyayensu aka kona kayansu aka kona gefen makarantar ma a nan birnin baminda sun yi harbi da bindiga kusa da makarantar longla comprehensive hakan nan kuma sun ɗauki waɗansu malamai da yara sun kame su sun tafi da su daji yaran sun sake su yaran makaranta ma malamai har yanzu suna hannun su a kumbu wato a pchs kumbu a fundon ma jibhs fundon sun kama yara suna tafiya makaranta to ina tsaron da gwamnati ta alkawari abin kawai dai ya fi karfin gwamnati dole ne majalisar ɗinkin duniya ta saka baki ta ga cewa an ka tsayar da wannan abubuwan da yake faruwa a northwest da southwest don babu tsaro. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne a bangaren sha'anin gudanar da mulki na cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru. Mun tattauna da shi kuma ya bayar da shawararsa kamar haka. Abin da ke so yanzu da gwamnati ta canja tafiya. Yadda ta yi tsarin tsaro da yadda abin da yake wakana kuma yanzu muna roƙon gwamnati ta canja ta sake kawo wani sabon salon tsaro sabila da makarantu ya zama cewa a kowane makarantu an zuba sojoji sabila da kare makaranta kare al'umman makarantan kare masu ba da karatu a wajen da kuma masu neman ilimi domin mun an lura cewa da akwai munafikai a cikin al'umma lokacin da sojojin tsoro suka dan motsa a lokacin ake zuwa ake ikawo irin wannan hare-haren din abin roƙon da zan yi wa gwamnati a sake nazari a canja a ƙara mutane a wajen zancen yanzu tsoro domin yanzu sun fita jeji sun dawo cikin al'umma yanzu makarantu suke kai wa hari ba sa son yara kuma su je eh, neman ilimi ba sa son wasu ba da ilimi su je suna ba wa yara ilimi a makarantu ina tsammanin in gwamnati canja wannan abin zai za mu fi samun sauki a wannan fitinan da wayan 'yan aware suke damun al'umman eh, southwest da northwest to ah, ya kace gani kuta bangaren northwest ah, yanzu haka yadda ah, suka je suka kona waɗansu plan bororo maki wanda suke kiwo a daji kuma suka bar su har yanzu ba a ce wani abu ba ya kace gani wani abu eh ka san dama su 'yan aware sun ɗauki eh, bororo hausawa da fulani northwest cewa su masu dafa gwamnati baya ne shi sa kaga da yake su hausawa da shauran fulani a birni suke shi sa kaga ba a kai musu hari da yawa amma borori da kuma masu eh, kiwo wanda suke jeji su ne suke samu irin wannan fitina toujours même ne gwamnati ta canja tafiya gwamnati ta ƙara ma sojojin tsaro a yi zaman cewa duk irin wayannan jihohin din ana da ƙananan bas wanda daga abu ya soma wayan za su fara kai musu hari su gudu domin in su aka ga cewa suna hari ba a repost sun cewa wajen ba sojoji Dokin gawa shi shine muke roƙon gwamnati shu ta sake canja tafiya ta sake canja yadda take irin nata tsarin na kare al'umma da dukiyarsu na shashin northwest da southwest matashi a bangaren da yan aware shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. A gaskiya mu abubuwan da ke faruwa a shashin Ingilishi na kasar Kamaru abin ya riga da wato ya fara isan mu tura ta kai bango. Ya kamata wato gwamnati ta ɗau kwakwaran matakan da ya dace su ɗauka duba da wato yanayin irin ta'asa da kuma ta'adin da wayannan 'yan kungiyar aware na amba boys ke yi a wayannan bangarorin saboda za ka duba wato a cikin wata guda sun kai hare-hare akalla hare-hare kusan wurare guda biyar harin farko sun kai hari can garin kumba da suka kashe wato ɗaliban makaranta suka kuma kawo hari garin ombe inda suka razana wato 'yan makarantar da ke wannan yankunan sannan suka kuma tafiya garin limbe suka je suka kai hari bayan harin da suka kai a jiya kenan muka je inda wato aka sace malaman makaranta guda goma sha ɗaya a garin kumbu da kenan ta shashin baminda Ajiyan kuma muka sake ji eh, a garin limbe suka kuma kai hari wata makaranta ta kulu memorial college inda wato suka yi ainihin dukan ɗalibai a wannan makaranta suka yi ɗaliban wannan makarantar tsirara tare da su da malamansu suka kona kayayyakin su takardu da kuma wato shauran bencuna na makaranta da shauransu suka kuma kora su su gudu kuma menene za ka duba daga inda suka yi wannan ta'adin nasu zuwa wato gidan 'yan sanda babu nisa tafiya ne wanda bai wuce na akalla kilomita bakwai ba ina jami'an tsaro suke a wannan wurin kuma suna yi haka suna ikirari cewa a'a ya kamata wato gwamnati ta fito su yi gada gada su to har a halin yanzu nan mun ji shiru kaga hakan gaskiya wato mu mutane musamman talakawa da kuma al'umman kasar kamar muna cikin rudani don ba mu san inda zamu ba san tudun dafawa ba yan an ba za su zo su ringa barazana da rayuwar mu. gwamnatin da ya kamata a ce ta kawo mana wato kariya don ta ga cewa ta kare al'umman kasanta to amma sai kaga gwamnati na ja baya wannan kaga da da wuka da sun kuma kai hare-hare wurare da dama inda sun kai hare-hare garin bangin ta shashin can mun gani sun kai bonge da shauransu inda suka je suka kama wato fulani suka yi ainihin kona gidajensu suka yanka dabbobinsu suka kuma yi garkuwa da harɗon wannan yankin in suka kuma tambayi maƙudan kuɗi kuma suka fito suka bayyana fuskan su cewa sun yi haka gwamnati ta gansu ta san su amma gwamnati ta yi shiru ba abin da gwamnati ke yi ya suke so mu mu yi me suke so mu mu yi ya kamata wato gwamnatin kasa ta san cewa ana musguna wa al'umman wato wa'annan yankuna na shashin reno ingilishi na kasar kamaru ba wai kawai ta yi shiru ita ko oho da su ba ruwanta ba da zarar za a yi magana ta ce a ai tana bada tsaron da ya dace a ce ta bada wani irin tsaro gwamnati ke badawa gwamnati ba ta bada tsaron komai mu kuma abin nan yana matukar damun mu yana matukar damun mu duba da yanayin yanda an hana mu tafiya makaranta yaran mu da shauransu ba su tafiya makaranta jami'o'i gabaki ɗaya duk ba a tafiya makaranta ana zaune kara zube ko ohu ba ruwansu gari duk yadda ƙasa take har dai aka ce an tauye wato ma al'umma hanyar da za su bi su nemi ilimi to ƙasa ga baki ɗaya ana neman durƙusar da ita ne to abin da ke faruwa kenan a wayannan yankuna har a halin yanzu gwamnati ta kasa ta ce komi abin gaskiya mu ya ishe mu sai yau shekaru hudu kenan da ɗalibai a wannan bangaren na yan aware ba sa gudanar da su kamar da ya kamata kuma har yanzu an kasa lalbo bakin zaren muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida muhammad awal garba virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da ɗigo biyar. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. wasanni. Wasanni a takaice. kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru kafu tana neman tsakanin ta da manyan shugabannin bangaren kwamitin din gudanar da wasan la liga a kasar ta jamhuriyar kamaru karkashin jagorancin musa samangi da shugaban hukumar kwallon kafan zafin kafu din kasar jamhuriyar kamaru saidu bambanjoya kan yadda yanzu haka da al'amuran suke nema sai dai har hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf da kuma ta duniya baki daya fifa da sanya baki a cikin wannan rikicin malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru kamaru coach sulemani ya yi mini arin haske kan matsalolin da za su iya fuskantar kasar a gasar ta tamula malam awal garba kasan rikicin tsakanin shi eh, shugaban league professional shine general semenge eh, mai ritaya da kuma shi eh, shugaban food sa'idu bumbun joya a tsakanin su ne har yanzu an gagara samun jituwa na tafiyar da kwallon kafa yau shekara wajen biyu kenan ba buga kwallon kafa a kamaru shi dai wani jayayya da wani rikici da yake ta tasowa a kullum. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. democrat joe biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar amurka da aka yi yayin da kuri'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kuri'un da ke tsakaninsa da shugaba donald trump a halin yanzu dai biden ne kan gaba a yawan kuri'un da jama'a suka kada da kuma kuri'un wakilan zaɓe inda yake da kuri'u 253 trump kuma na da 214 dama ana buƙatar kuri'un wakilan zaɓe 270 ne don samun nasarar wa'adin shekara hudu na shugabancin kasar. Kasar Rasha ta sanar da samun mutane 20,582 da suka kamu da COVID-19 a yau Juma'a, adadi mafi yawa da aka taba samu a rana guda a kasar. Dmitry Peskov, wani mai magana da yawon fadar Kremlin, bai ba da ƙarin bayani akan matakan da jami'an lafiya za su ɗauka don daƙile ƙaruwar yaduwar cutar ba. Rahotannin kafafen yada labarai sun ce an sako malaman makaranta sha ɗaya da aka sace ranar talata a wasu makarantu biyu mallakar wata majami'a da ake magana da harshen turanci a arewacin kamaru a yammacin jiya alhamis. wasu mahara da ba a san ko su waye ba su ne suka sace malaman suka kuma yi garkuwa da su a ranar talatar da ta gabata a lokacin wani samame da suka kai a makarantar a garin kumbu ya zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai samaman Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.